akan tafsirin alkur'ani mai girma mai ake nufi da shi menene muhimmancinsa to amma tunda majalisi ne na alkur'ani mai girma mafi alherin abin da za mu buɗe majalisin da shi shine karanta waɗansu ayoyi na alkur'ani mai girma musamman farkon Alƙur'ani, wanda jiya muka karanta yau ma za mu sake karantawa sannan mu shiga cikin wannan bayani da yardar Allah. الرما آدم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ya ba da lada tasirin alkur'ani mai girma malamai suka ce ma'anar kalmar at-tafsir kalma ce da aka ɗauko ta daga kalmar al Alfatar al kuma shine al-bayan wal wal ibana ma'anarta shine kwaranya abin da yake lullube da bayyana abin da yake koye da kuma ƙoƙarin fitowa fili da abin da ba a gani ba wannan a harshen larabci kenan amma a ma'anar tafsiri bisa ma'anarta kan doron wato bayani na ilimin addinin musulunci ana nufi kamar yadda abu hayyan a cikin tafsirinsa al-bahrul muhib cikin muqaddimarsa yayi kokarin bayyana mana me ake nufi da tafsirin qur'ani yace shine ilmun yabhasu an kayfiyati nutqi bi alfazil qur'an wa madlulatiha wa ahkamiha al-ifradiyyah wa ta'kidiyyah ومعانيها التي تحمل عليها حالة wa tatimmatu lidhalik wannan yana ɗaya daga cikin ƙoƙarin ba da definition na tafsiri mafi gamewa da aka samu malamai suka yi ya ce ilimi ne wanda yake ƙoƙarin bincike a kan yaya ake furta lafizan alkur'ani yaya kuma waɗannan lafiza me suke kunshe da shi na bayanai kuma menene hukunce hukuncen waɗannan lafuza idan aka ɗaiɗaita su da kuma idan aka haɗa su a wuri guda sannan yaya ma'anonin waɗannan lafuza suke wadda idan aka haɗa su suke ba da ma'ana wadda za a iya cire hukunci na bayani daga cikinsu da kuma dukkan abin da ke da alaƙa da wannan wanda ke zamo ciko akan wannan ilimi wannan shi ake nufi tafsiri Abin abinda wannan ta'arifi yake nufi shine ilimin tafsiri ilimi ne da yake bincike a kan ilimin lafizan ƙura'ani wato yana nufi ilimin ƙira'a ilimin salon karanta alƙura'ani jiya a cikin bayaninmu mu an yi bayani a kan yadda aka samu wato kashe-kashe na salon karanta alƙura'ani mai girma wanda dukansu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa suka zo to sanin waɗannan kira'o'i da iliminsu yana daga cikin abin da ake bukata a cikin ilimin tafsiri domin a cikin kowace kira'a akwai ma'ana da take ƙara fitowa fili da ma'anar abin da ake samu na lafazi a cikin wata kira'ar daban don haka kowace kira'a tana da muhimmancin ta domin wani lokaci sai ka haɗa kira'a biyu ko uku ma kafin su iya baka ma'anoni na abin da aya take kunshe da shi da kuma abin da waɗannan lafuza suke ɗauke da shi na daga bayanai kamar fahimtar am da khas hukunci gamanne da hukunci keɓantacce da mutlak da muƙayyad hukunci dunkulalle wanda aka da hukunci sakeke da hukunci ne da sauran abubuwan da suke alaƙa da yadda sai an ɗauki kalma ko lafazi kafin a cire a gane me yake kunshe da shi na bayani yace wa ahkamuha al-ifradiyyah wa tartibiyyah da kuma hukunce hukuncen lafuza idan ka ɗaiɗaita su da kuma idan ka haɗa su wannan ya nuna idan ka ɗaiɗaita su ilimin su idan ka haɗa su kuma ilimin idabi a nahawun larabci dukkan waɗannan ana bukatar su a cikin tafsiri idan babu su tafsiri ba zai cika ba da kuma ma'anonin wannan ko kuma waɗannan lafuza idan an haɗa su wanda da shi ne za ka ce ka haɗa lafuzan sun zama aya ko sun zama jumla ko sun zama bayani wanda ke nuna Allah maɗaukacin sarki ga saƙon da yake isarwa ina fata mun fahimta ilimin tafsiri yana da muhimmanci muhimmancin da Allah maɗaukacin sarki da kansa ya nuni akan wannan muhimmancin ya ce ba kowa Allah ke masa baiwa na ilimin tafsiri ba ya ce yu'ti hikmata man sha, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira Allah yana bayar da hikima ga wanda ya so wanda duk aka bashi baiwa ta hikima hakika an bashi alheri mai yawa a Abi Hatim a cikin tafsirinsa ya ruwaito da isnadinsa daga abdullahi dan abbas allah ya kare yarda a gare shi ya ce ma'anan hikima da allah ke faɗa a cikin wannan aya shine ilimin tafsirin alkur'ani allah yana bayar da baiwa ta sanin fassarar alkur'ani da fashin bakin ayoyinsa ga wanda ya ga dama fahimtar wata aya ce aka soke kuma wacce ce ta soke ta fahimtar wata aya ce take matsayin muskama wacce ce mutashabiha wata aya ce ake gabatar da ita wacce ce ake jinkirtawa wata aya ce take nufin wannan hukunci ya zama halal wannan ya zama haram wannan duka ilimi ne wanda Allah ya kira shi da suna al-hikma kuma Allah ya ce na bayar da shi ga wanda ya ga dama Ar-Raqibul Asfahani a cikin tafsirinsa Allah ya mata rahama yace mafificin ilimi gaba ɗaya a duniya shine ilimin tafsirin Al-Qur'ani mai girma babu wani ilimi da ya fi daraja sama da ilimin sanin fassarar kalmomin ubangiji maɗaukacin sarki domin kowane ilimi a duniya yana daraja ne sakamakon wani ɓangare ne na ilimi yake wa hidima to ilimin tafsiri yana hidima ne wa alƙur'ani kuma shi ya haɗi ɗaya waɗansu ilimi ilimin muka na alƙur'ani sauran ilimin muka kuma ba su haɗa shi ba idan ka ce ilimin ƙira'ar alƙur'ani ne wato ka iya rera karatunsa wannan ilimi ne mai daraja amma bai haɗe da tafsiri ba iya karatun zalla idan ka ce ilimin li'irabin alƙur'ani ne wannan ilimi ne mai daraja da iya sanin yadda kowace kalma mazauninta yake da idan an haɗa ta da ‘yar uwarta yaya ilimin yaya yake ilimin abdul ayi ilimi ne ilimin sauran ɓangarori na ulumul qur'an duka ilimin buka ne amma ba su kai ilimin tafsiri ba domin su za su iya zaman kansu amma ilimin tafsiri ba zai iya zama ba sai an nemo su dole su za su shiga ƙarƙashin tafsiri tafsiri kuma baya shiga ƙarƙashin kowanne daga cikinsu don haka sai zama ilmu tafsiri huwa jallun ulumi wa ashrafuha imamu suyuti Allah ya masa rahama yake cewa idan ka dubi bangarori guda uku na ilimin addinin musulunci wanda shine ilimin alkur'ani da ilimin hadisi da ilimin fikihu waɗannan su ne waɗanda suka fi fice a bangaren ilimin addinin musulunci ya ce to dukkansu wanda ya fi kowanne daraja shine ilimin tafsirin alkur'ani mai girma domin shine tushe su kuma sauran suna biyowa bayan ilimin hadisi yana hidima wa qur'ani ne ba qur'ani ke ilimi cewa cewa hadisi hidima ba ilimin fiqh yana wa dukan su hidima ne idan ka haɗa gaba ɗaya zai zama ilimin alkur'ani da fassarar sa shi yafi kowanne kowane ilimi daraja daga cikin bangarori na ilimi menene hukuncin koyon ilimin tafsiri hukuncin sanin tafsirin alkur'ani mai girma farilla ce da ake ce mata fardu kifaya farilla ce ta dole a samu a cikin al'umma idan aka raka malaman tafsiri to dukkan al'umma sun yi sako amma idan aka samu waɗansu sun yi suna karantar da waɗansu to sun ɗauke nauyin wajabcin kan waɗansu haka wajibi ne a cikin kowace al'umma a samu waɗanda za su rinka karantar da mutane ma'anonin alƙur'ani da fashin baƙin ayoyinsa idan aka rasa ya zama wajibi al'umma ta tashi a tsaye wajen samar da waɗanda za su wato zama madadinsu wajen yin wannan ilimi da karantar da shi amma idan aka samu to saura suna iya hutawa sai dai su su saurara idan ya zama na babu kwata-kwata to dukkan al'umma ta yi laifi yaushe ilimin tafsiri ya fara ilimin tafsiri ya fara ne lokacin da aka fara saukar da alkur'ani ana fara saukar da alkur'ani aka fara bukatar tafsiri domin wanda ya fara jin aya ta farko yana bukatar jin ma'anar wannan aya da ji domin duk wanda ya ji karatu yana bukatar sanin fassarar ayar da fashin bakin abin da ayar ke dunkule da shi daga hukunce-hukunce da kuma abin da ya zama umarni da hani na daga ubangiji maɗaukacin sarki shi yasa yayin da aka fara saukar da alkur'ani yayin nan aka fara tafsirin alkur'ani wanda ya fara ɗaukar nauyin tafsirin alkur'ani shine ubangijinmu maɗaukacin sarki wanda shine ma'abocin saukar da alkur'ani Allah shi ya fara yin tafsiri da kansa don ya faɗa a cikin alkur'ani cewa ya saukar da wannan alkur'ani ne tare da tafsirinsa wa nazzalna alayka alkitab tibyana li kulli shay wa hudan wa rahma sannan Allah maɗaukacin sarki yace ya sanya alkur'ani ya zama zance ne da yake daki-daki ba dunkulalle ba wanda za ka ji ba za ka gane ba Allah ya ce innahu la qawlun fasl sannan Allah ya ce wannan Alƙur'ani alqur'ani ne wanda aka yi daki-daki da ayoyinsa fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya sannan Allah ce ya sauƙaƙe shi da mai karantawa da mai ƙoƙarin fassarawa walaƙad yassarnal qur'ana lizikr sannan Allah ya yi alkawarin da kanta ne zai rinka bayani akan abin da ya faɗa sun ma inna alaina bayanan kaga wannan duka ya nuna maka cewa alkur'ani yana da tushe daga wurin ubangijin da ya saukar da shi shi yasa Allah maɗaukacin sarki da kanta a cikin alkur'ani in ya faɗi abin da ba za a gane ba sai ya fassara da kanta. in ya ce ba baka san menene alqari'a ba sai ce da kai malqari'a ka san alqari'an ne wa ma adraka bal qari'a zaka iya bada labarin al qari'a sai Allah ya fassara maka da kansa ya ce yauma wata rana ce al qari'a ya ce kalla la yun bazanna fil hutama za a jefa shi a cikin al hutama sai baka san ina ne al hutama ba wa ma adraka bal hutama ka san al hutama ne sai ce na wuta ce al hutama kaga daga kaji ka san da cewa Allah ya faɗa kuma ya fassara da kansa sannan a waɗansu wuraren Allah maɗaukakin sarki zai faɗi wani abu daga baya sai ya gaya maka menene zai faru a lokacin wanda inda ba don Allah ya faɗa ba ba wanda zai iya ganewa wa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idin lillah wannan duka don ya nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗauki. ɗawainiyar yin tafsiri da kansa iya gwargwadon wanda ya zama dole sai Allah ne ya yi Allah ya raba abin ne kashi kashi akwai wanda dole sai shi zai yi da kansa inda Allah da yi wannan ba ba wanda zai iya sanin ma'anan alfari'a sai ya bar mataki na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba sai mataki na uku sahabbai su karba waɗanda suka yi karatu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mataki na uku tabi'ai su karba daga nan kuma sai aka sace, aka ce kowa ya yi kokarin sa abinda duk ya wuce mataki na ɗaya na biyu na uku na hudu to ku kuma ku yi kokarin ku gwargwadon zamanin ku gwargwadon bukatun ku gwargwadon iya nisan basira ku ku yi kokarin gano ma'anonin abin da ke cikin alkur'ani afala ya tadabbaruna alkur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira shi sa Allah madaukakin sarki don ya sauƙaƙa al'amarin alƙur'ani sai ya saukar da alƙur'ani sai saukar da fassara sa kansa ake ce al-hikma banda kamar yadda muka ce yu'til hikmata ya sha, Abdullahi dan Abbas ya ce shine fassarar alqur'ani to haka kuma sai Allah ya saukar da fassarar alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin hadisai sunna duka biyu Allah ne ya saukar Allah ne ya saukar da alkur'ani a karanta ya saukar da alhikma shi kuma a bayyana menene aka karanta shi yasa Allah ce wa anzalallahu Allahu alayka alkitab wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah shi ya saukar maka da alkitab shine alkur'ani wal hikma shi ya saukar maka da hikima ita ce sunnarka na bayanin wannan alkitab din wa Allah maka malam takun ta'lam kuma Allah ya sanar da kai abin da da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima halalar Allah akan ka ta kasance mai girma Allah ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan alhikima da ya saukar masa ya rika yi mana bayani yana fassara mana alkur'ani ta hanyar zancensa ta hanyar aikinsa ta hanyar abin da aka yi a gabansa sai ya rinka tabbatarwa cewa wannan daidai ne wannan shine ma'anar wato fassarar alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama addu'ar annabi Ibrahim ta shafe shi cewa idan ya zo ya rika karanta wa mutane ayoyi kuma ya fassara musu ta hanyar alhikma ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هلا سي أمس ونا سي يا منا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya sake maimaita ya ce yana daga cikin ni'imarsa da ya amsa wannan addu'ar ta Annabi Ibrahim ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke karantar da mu alqur'ani da fasararsa ta hanyar al-hikma huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin da kaje yu'allimuhum al-kitab shine karanta alqur'ani da iya rera karatunsa da haddace shi wal hikma shine bayanin sa ta hanyar sunnar sa wannan shine ilimin hadisi waɗannan duka Allah ne ya saukar da su amma Allah ya saukar da wannan kai tsaye Allah ya saukar da wannan kuma ta hanyar harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zama hujja wa ma atakum ar-rasul wa ma nahakum anhu fantahu saboda Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake harshensa ba abin da yake faɗa sai daidai wa ma yamsiku anil hawa in huwa illa wahyu ruha. to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike wannan amana ya fassara alqur'ani iya fassarawa ya yi bayani akan alqur'ani iya bayani duk abin da aka tambaye shi da duk abin da ma ba a tambaye shi ba ya ga akwai bukatar a yi bayani ya yi bayani dangane da alqur'ani Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani shine azzikr don kai wa mutane bayani na abin da aka saukar musu wa la'allahum yatafakkarun to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai wannan su sahabbai sun koya bayansa su kuma ai za su karantar da na baya wannan ilimin nasu za a iya samun ƙari sama da wanda ta ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi domin bayan ya karantar da su sun iya za a samu bukatar ƙarin bayani da ƙarin fashin baki a wurin tabi'ai waɗanda su ilimin su kai irin na sahabbai ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fassara qur'ani wa sahabbai ba shi yayi gwari gwari irin namu da yanzu ba domin karfin kwakwalwar da kaifin tunanin su da basirarsu ta fi karfin irin tamu ta yanzu shi yasa ba sa bukatar sai an zauna an musu fashin baki dalla dalla shi yasa hadisai zaka ji a takaice suke kamar da ayoyi a takaice suke domin fahimtar kwakwalen sahabbai yayi nesa da irin fahimtar mu shekul islam ibn taymiya yace waɗansu mutane ne na musamman waɗanda Allah ya halicce su kuma ya taskace musu wata irin kwakwalwa wadda ta dace da karɓar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko irin na zamanin yanzu ba shi yace fa na suduruhum dawawinahum wa kanat tahwi adhafa ma fi dawawin su zuciyarsu ita ce library su amma kowace zuciya guda ɗaya tana kunshe da abin da ke cikin dubun dubunnan library a duniya kowane sahabi daya kwakwalwarta encyclopedia ce kowane sahabi ɗaya idan ya ji magana ɗaya zai iya ba ta fasara shi da kansa ba sai an masa ba sai da in zai yi sharhi in za a yi sharhin abin da ya fahimta kai kanka ba za ka iya kure sharhin abin da ya fahimta ba alantana shi kuma idan ya yi magana ya tashi fasarawa to shi yasa zaka ga yadda Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake daukawa daga Allah ya faɗa sai ga ya gane ai ba irin basirar sa da ta sahabbai ba don haka dole sai ya yi wa sahabbai fassara shi ta Allah ya ce masa kai kar ka tsaya ka ce sai ka wahala a'a kana ji an karanta an gama kawai kun ba inna alaina za zaka ji kafiya misali da zan baku shine suratul an'am da muka karanta a baya aya 160 ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama kawai yayi ya ji mala'ika na karatu yana sauraro ana yi tun daga farko har sai da ya gama ta kaf wa idza qara'nahu fattabi qur'anahu in ka ji an gama kai ka biya yana yi ko ya biya sai biya iya gaba daya baya bukatar sai an rika bashi aya daya sala sala kaga wannan kokolwar ai ba irin ta sahabbai bace ballanta na irin mu to shi kuma idan ya koyar da sahabbai su kuma kokolin su ba irin namu bane shi yasa idan ya zo ya faɗi fassara ɗaya sai ka ji fassarar da yake musu a takaice ne sai kuma kana bukatar karin fassarar fassara shi sa idan sahabbai sun zo sai su yi wa tabi'ai bayanin da za su yi wa tabi'ai za ka ga ya tsara irin wanda su aka musu saboda kwakwalwar tabi'ai ba irin tasu ba ce tabi'ai kuma idan suka zo yi su ma sai zama reference ga waɗanda suka biyo a yanzu al'amarin haka yi tafiya har zuwa yanzu wannan shi ne zai baka yaya kake dukiya kake tsammani rata da take tsammani tsakaninmu da sahabbai wajen kwakwalwa ina fata kuna fahimta yanzu in ka samu malamin ka da ya karanta da kai in dai malamin ka ya haɗu ka je na karatu kai kanka za ka tara ka ce an ya zai iya wannan wannan shine saboda me yasa shi basirar da Allah ya bashi ratar da take tsakaninta da taka to ka auna shi shi kuma cikin kololuwa da tafi don Allah ya yi ilimin tafi ai yake to ya kuma ilimin sahabbai yake ya yi ilimin dungurungum Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ya kuma ilimin ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya ce an zalahu bi ilmihi ilimin Allah ne a cikin alkur'ani shi yasa har a gama duniya ba za a iya ƙure alkur'ani wajen tafsiri ba sai dai kowa ya iya nasa idan ka shiga cikin ilimin tafsiri za ka gane cewa wallahi ilimin alkur'ani ya yi ɗan adam sai dai ɗan adam ya ci gajiyar abin da ke cikin ilimin alkur'ani ya gama rayuwarsa ya mutu amma wallahi ba a yi ba kuma ba za a yi wanda zai kure ilimin alkur'ani ba shekul islam ibn taymiya Allah ya maka rahama yake cewa ni karaktu akthara min tafsirin min tafasirin salaf yace ni na karanta tafsiri tafsiri tafsiri sama da dubu na malamai magabata tafsiri dubu yace wa idza tasaddaitu lit-tafsiri atahziruha kullaha yace idan na zauna zan yi tafsiri duka ina tuno su sai dai in zabo da na ga dama in san muku in rage saura amma duk da haka shekul islam ibn taymiya da aka kunye shi a cikin kurkuku wanda a ciki ya rasu sai fara karatun alqur'ani yace bari mu yi ninkaya cikin alqur'ani mu ƙara fahimtar tafsirinsa sai zauna ya karatun qur'ani ya ce kowace sauka da ya yi idan ya ɗauko ƙur'ani daga farko har ya je ƙarshe a kowace aya da ya karanta da yake yana karatu na ta'ammuli ne da yin tafsiri cikin ƙwaƙwalwarsa ya ce zai gano wani sirri a cikin ayar da duk ya karanta wadda bai taɓa jin wani ya taɓa ganowa ba a baya ya ce haka zai sauke idan ya sake ɗaukowa sai ya sake gano sabbin fassara da sirri na abin da ya karanta da yake karantawa yanzu wanda shi kansa bai taba hararo su ba a saukan baya haka ya rika yi har ya bar duniya idan shi bai kure alkur'ani ba kana za ka kure alkur'ani shi yasa zaka ji ana ta ciro abubuwa ana ce akwai fa'ida akwai fa'ida wannan ba a yi kwafi ba wallahi akan alkur'ani Allah ka mu albarkar alkur'ani sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi fice wajen tafsirin alkur'ani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hada da alkulafa'ul arba'a waɗannan mutum hudu ka san waɗannan ba za a yi kamar su ba a kowane bangare sun sha kan kowa abubakar da umar da usman da ali allah ya yarda gare su abdullahi dan mas'ud allah ya ƙara yarda gare shi abdullahi dan abba zaid ibn sabit ubai ibn ka'ab abu musa al-ash'ari abu huraira Allah ya kare yarda gare su da nana aisha duka waɗannan da kake ji malamai ne na tafsiri waɗanda suka gawurta kuma sun ware lokaci na musamman da suke zama a karantar da tafsiri kamar yadda ake karantar da sauran ilimin muka Abdullahi dan Mas'ud misali yake cewa babu wata aya a cikin Alkur'ani illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat yace ba wata aya da ka sani a face na san ina aka saukar da ayar kuma menene ya sa aka saukar da ayar kuma menene ke kunshi a cikin ayar duk wata aya ta qur'ani kaga kai yanzu sai dai kai kokarin ka ce zaka iya fassarawa kuma zaka iya baki shi ya san a ina aka saukar yaushe aka saukar kuma me yasa aka saukar yace inda a duniyar nan akwai wani mutum kan taliki wanda za a iya ɗora sirbi wa hakumi a je wurinsa da na san ya fi ni sanin tafsirin qur'ani ba sai na je gare shi ko a ina yake a duniya ba abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda gare shi tun yana ɗan yaro annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma an allimtu ta'wila wa faqihu fi din Allah ka bashi fiqhun addini kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani ga sunan da yawa cikin sahabbai haka suka zauna suka rika karantarwa waɗansu suka zauna a madina waɗansu suka suka watsu a ƙasashe da yawa wannan su ne wanda suka fara kafa makaranta na tafsirin alkur'ani sai aka samu manya manyan almajiransu daga cikin tabi'ai su ma suka gawurta suka kafa makarantu na tafsirin alkur'ani sa'id ibn jubair mujahid ibn jabar ikrima maula abdullahi ibn abbas ضحاك ابن مزاحم الهلالي Ibnu Kaisan, كيسان Ibnu Abira, أبي رباح Ibnu ابن دعامة السدوسي mukatil ibnu sulaiman al-khurasani duk irin waɗannan da kake ji zaka ji in muna karatu zaka ji an ce katada ya kaza mujahid ya kaza ikrima ya kaza ai kuna yawan ji ko to waɗannan mutane duka tabi'ai ne almajiran sahabbai kuma suna da waɗansu irin kwakwale wanda ba za ka iya auna wannan kwakwalwar ba a yanzu misali ɗaya daga ciki shine qatada ibnu da'ama makaho ne yace ma ka katabtu sauda a fi bai ba ni ban taba ɗaukan baki in rubuta akan fari ba yana nufi bai taba rubutu ko alƙalamin ka yace amma ba a taba samun wani abu na ilimi ya shiga ta wannan kunnen kuma ya fita ta nan ba duk abin da ya shiga ta nan zai zauna a ciki haka tun da ya zauna a gaban malaminsa duk abin da malamin ya faɗa ya haddace su gaba ɗaya ba abin da ya shiga ta nan kuma ya fita ta nan shi kuma ya ƙara da nasa fahimta in ya zauna a makaranta yana tamfiri ya kake tsammani tafsiri in ji malamai ya kasu kashi biyu manya-manya akwai a tafsiri bid diraya akwai at-tafsiru bir riwaya akwai at-tafsiru bid diraya at-tafsiru bir riwaya shine ake ce at-tafsiru bil ma'thur tafsirin alqur'ani ta hanyar ruwaitowa ta hanyar bada authority da madogara tafsiri na biyu shine at-tafsiru bid diraya shi ake ce at-tafsiru bir ra'i shine tafsiri ta hanyar fahimtar kaci tafsiri na farko shine tafsiri da ba za ka dogara ga fahimtar ka ba sai dai ka dogara da fahimtar wani ko dai ka dogara da fassara aya da wata ayar yar uwarta ko ka dogara da fassara aya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aikin sunna kenan ko ka dogara wajen fassara aya da maganar wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai wannan shi yake ce at-tafsiru bil ma'thur yawancin ta yana cikin littattafan da zaka ji an ce haddathana fulan haddathana fulan an fulan qala fulan shine wanda aka ji yanda ake riwayar hadisi haka aka rika riwayar tafsirin qur'ani wane ya ce kaza wane an ji shi a wurin kaza shi kuma ya ji daga wane wane kuma shine sahabi ya ce ma'anar aya kaza shine abu kaza ma'anar kalma kaza shine abu kaza wannan shine at-tafsiru bi riwaya ina fata an fahimta ko ana samun ta hanyar fassara aya da aya Allah zai faɗi wata kalma ko wata aya wadda ba za a gane ba sai fassara ta da kansa a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad alimtumul ladina tadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiyadatan khasi'in ko kun san waɗanda suka yi ta'addanci a cikin ku a ranar asabar to me ta'addancin da suka yi kaga Allah ce sun yi ta'addanci amma bai faɗi ne ne ta'addancin ba anan amma in ka je can wata ayar sai Allah ya ce was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr id ya'duna fi sabti menene ya'duna fi sabti shine in tihim shaytanuhum يوم سبتهم شرعا wa لا يثبتون لا تأتيهم wannan abinda Allah yake faɗa dangane da abinda banu Isra'ila suka yi ya cewa an hana su kamun kifi a ranar Asabar sai suka kewaya suka yi wayo an ce wato kar su ci bila sai suka sha roman bila kar su ci kitse sai suka soya kitsen sai suka sayar da kitsen kaga wannan ai an ci ta hannun hagu kenan to wannan ne ma'anar asabat kaga Allah ya fassara da kansa Allah madaukakin sarki ya ce innal insana kulika halu'a me ma'anar halu'a sai Allah ya fassara halu'a da cewa shine idza massahu ash-sharru jazu'an wa idza massahu al-khayru manu'a Allah ya faɗi kalmar ya ce ya waɗanda suka yi imani ku cika alƙawura an halatta muku namun daji ai namun wato dabbobi na gida sai dai wanda aka ce muku karkuci amma bai faɗi wanda ne wanda aka can ba ya yi zai namun wa auku bil uqud وحلت لكم illa ma yi ما يتلى alaikum, sai dai abin da aka karanta muku cewa ban da shi to wanne ne sai Allah ya faɗa da kansa wanda aka hana shine hubbimat alaikumul maita wa dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghayri llahi bi kaga wannan shine abinda aka ce wato abinda aka karanta muku in aka baka anan ba za ka san menene aka karanta ba sannan Allah ya faɗi kalma a dunkule daga bayan sai ya sai ya fasa kalmar da take nufi ya ce urrimat alaikumul maitatu wad dam sannan sai Allah ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir kaga can ya dunkule ɗan kuma sai ya fassalce ko Allah madaukin sarki ya faɗi abu mai faɗi daga kai sai ya tsinci abu wala tanfiqul mushrikati hatta yu'min kar ku auri duk mushrika har sai ta yi imani to ba wani sai ya rage sai ce a'a a ahlul kitab wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum su wato suna cikin waɗanda ya halatta ku aura an cire su ne daga cikin almushrika duk da su din suna shirka ina fata an fahimta wannan shine misalin fassara alqur'ani da qur'ani nan ana fassara alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan Allah ya ce kaza sai manzon Allah ya fassara Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda waɗanda suka yi imani da aiki na gari Allah zai sanya musu kauna wata irin kauna ce in ya barta a rufe ba za ki gane ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira yace inna Allah idza ahabba 'abdan min ibadihi nada jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu idan Allah yana kaunar wani daga cikin bayansa sai Allah ya kira jibrilu sai ce ya jibril wane ina kaunarsa kai ma ka toshe ya jibril bai yuhibbu jibril sai jibril ya fara son wannan saboda Allah ya ce yana son sa ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه sai jibrilu ya kira dukkan mala'ikun cikin sama sai ce ina sanar da ku cewa Allah yana son wani don haka kuma ku fara son sa daga yanzu sai duk mala'iku su fara son mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa yulqa lahu alqabul fil ard sai a saukar mata da kauna da karbuwa a bayan kasa sai mutane ko ka ganshi ko baka san shi ba ko sai gaji yana burge ka kana son sa saboda Allah ya sa masa Allah ya kaunace shi ya sa mala'iku sun kaunace shi wannan shine ma'anar sa yaj'alu lahumur rahmanu wudda sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wa sahabbai ma'anar allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sai fassara musu da cewa shine shirka saboda Allah ce inna shirka la zulmun azim kaga tafsirul qur'ani bil qur'an kuma tafsirul qur'ani bis sunna ne ana sannan yana ɗaya daga cikin da Allah maɗaukacin sarki ya ce waji a yau ma izin bi jahannam ranar kiyama za a zo da jahannama ya za a yi a zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan mas'ud yace yukta bi jahannama yawma idin laha 70 alf zimam ranar kiyama za a zo da jahannama a farfajiyar kiyama za a jawo ta tana da linzami linzami guda dubu saba'in ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajubunaha akan kowane linzami ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in suna kama ta da ƙarfi suna jawo ta wannan shine ma'anar waji'a yau ma izin bija ta yaya za a yi a zo da ita sai manzon Allah ya faɗi a nan ga yadda za a zo da ita mala'iku ne za su jawo ta sai kai multiplying in 70,000 by 70,000 saboda za ta zo tana da 17,000 wato na linzamin da za a riƙe igiya igiya da aka ɗaure ta da shi to kowace igiya ɗaya akwai mutum akwai mala'ika dubu saba'in wannan shine adadin waɗanda za su kawo jahannama wannan shine ma'anan waji a yau ma bi jahannam in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma zai fassara da aiki Allah ya ce fasabbih bismi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba tun daga nan na Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara fassara wannan aya a aikace idan yayi ruku'u ko sujada sai rinka ce subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli yace fasabbih bihamdi rabbika sai ce subhanaka allahumma wa bihamdik wasta ga sai ce allahumma ighfirli haka yana fassara alqur'ani kenan Donan a takaice shine misali akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka fasara alqur'ani da ta hanyar wato sa sai kuma sahabbai su ma sun yi ta fasara alqur'ani kala kala abdullah bin umar shi ya fasara mana ma'anar alladhina yak walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim yace al-kanzu shine dukiyar da mutum ya taskace kuma baya cire mata zakka duk abin da ake cirewa zakka ba kanzu bane kuma ba zai sa wa mutum azaba ba Abdullahi ibn Mas'ud shi ya fassara ma'anar da Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha mata su suturce jikinsu kar su ka bayyana komai daga jikinsu sai dai abin da ya bayyana na adon su sai aka ce menene abin da ya bayyana sai ce abin da ya bayyana shine bayan sun rufe ai ba su iya rufe kansu ka daina ganin su ba hakika za ka hangi hijabin to wannan shine abin da dole shi kan ba za a iya boyewa ba to wannan ka illa ma zahara minha ya zama in ka gama ce hijabin kawai kake gani ina fata an fahimta ko ina a jikinta ta rufe ai hijabin shi ba zai iya koya ba kuma ba zai iya koya a ce ba mace bace to iya wannan abin da kake gani shine abin da Allah ya ce illa ma zahara minha ana fahimta ko abdullahi dan abbas ya fasara ma'anar wa hatan wa abba don an tambayi abdullahi an tambayi abubakar Allah ya kare da gare shi aka ce me ma'anar abba wa hatan wa abba sai ce ban sani ba aka ce kai din baka san wa abba ba kai din sai ce ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tukilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam wata sama ce za ta iya mun rumfa ta rufe ni wata ƙasa ce za ta iya ɗauka na idan na faɗi abin da ban sani ba akan ayar Allah ku je ku ce ni jahili ne ban sanin ba saboda a daidai wannan lokacin shi bai je da annabi ya fassara ba amma abdullahi ibn Abba shi ya ji sai shi yake ma'anar wa abba shine kayan wato abincin da dabbobi suke ci wa hatan kayan marmari da ku muke ta ne kuke ci wa abba wanda dabbobi suke ci mata allakum wa li da naku abincin da na dabbobinku to shi tafsiri wanda yake ake kiransa a tafsiri bil ma'thur akwai littafan tafsiri da yawa waɗanda idan kana bincike a ilimin tafsiri su za ka duba domin ka samu irin wannan kuma ba a iya yin tafsiri ba tare da ba tare da an duba irin waɗannan littattafai ba duk mai tafsiri dole ya duba wasu daga cikin wannan saboda ya samu gane kowace aya wata aya ce ta fassara ta wanda ya fi kowa zama jagora a nan shine jami'ul bayan an ta'wilil qur'an tafsirin qabari shine tafsirin farko a duniya shine wanda ya fara rubuta tafsiri a duniya ilimi ne ya mata yawa ya zauna ya ce wa almajiransa za ku iya muku dictation din wato mujalladi dubu ku rubuta suka ce kai malam ba za mu iya ba yace in za ku iya zan rika dictation kuna rubutawa mujalladi dubu ni ina yi da ka ko kuna kwaba suka ce ba za mu iya ba shine mana dan iya wannan da yanzu kuke ganin nan wannan shine magabata al-imam abu hatim razi ya rubuta tafsirinsa wanda ya yi shi wanda wanda ya hanya shi wanda wanda ya tashi ta hanyar riwaya kowanne zai ce haddathana an kaza an kaza an kaza zuwa Abdullahi dan Abbas zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu shi yasa ba suna tafsirul Qur'an al-Azim musnadan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama was sahabati wa tabi'in sai ta fi ma'alim tanzil shine tafsirin al-Imam al-Bagawi wanda ya mutu shekara ta 516 sai tafsirin al-Qur'an al-Azim tafsirin Ibn Kathir wannan kama kasan a wannan zamani kan ba za ka iya tafsiri ka leƙa kashi ba tafsiri ne na abul fida isma'il ibnu kabir Allah masa rahama wanda ya mutu shekara ta ɗari bakwai da saba'in da hudu ɗaya daga cikin almajiran ibnu taymiya tafsirin addurul mansur fi tafsiri bil ma'sur da al-hafiz as-suyuti yana ɗaya daga cikin waɗanda za su taimaka a wannan bangare sai kuma tafsirin adwa'ul bayan fi ida'il qur'ani bil qur'an ko Muhammad al-Amin Shantiti wanda yake kokarin fassara kowace aya da aya waɗannan kaɗan kenan to sai bangare na biyu shine a tafsir bil shine tafsiri ta hanyar kokarin fahimtar malami amfanin wannan shine bayan ka ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai aya ta ce mai sahabi ya ce mai tabi'i ya ce ka gama kana kuma bukatar ƙarin bayani wa mutane don yayi daidai da zamaninka kana bukatar ƙarin bayani da zai sa a fahimce ka akwai kalmar da idan kai amfani da yare irin na da ba dole wanda suke sauraron ka yanzu su gane ba sai ka ƙara fashin baki domin wadatar da kake da ita ta ilimin larabci wadatar da kake da ita ta ilimin bincike da nazarin bangarori da dama na addinin musulunci da ilimin muka daban-daban da kuma ilimin ka na zamani ma na duniya za su baka dama ta za zaka ƙara fashin baki akan alkur'ani wannan shi ake ce a tafsirin bijiraya ana fahimta shine tafsiri ta hanyar ijtihadin da ya fassara shi wannan yana halatta saboda Allah ya yarda a yi ijtihadi ya ce fa ya ulil absar haka idan mutum zai bi ta hanyar da ta dace ya halatta a irin wannan tafsirin ba sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba matukar ba za ka faɗi abin da ya saba wa abin da suka ce ba matukar zai dace da abin da suka ce to sai kai yi naka iya kokarin ka kusanto da ma'anar alkur'ani ga mutane don Allah bai yi alkur'ani don mutanen da kaɗai ba har da mutanen yanzu litun lira bihi wa Mambala. ina fata mun fahimta amma shi wanda ya kasu shi biyu akwai at-tafsiru bil mahmud akwai at-tafsiru bil ra'yi akwai tafsiri na ra'ayi wanda ake iya karɓa ko kuma wanda ba a karɓa wanda ake karɓa shi ne wanda ya dace da sauran ilimin muka na addinin musulunci kuma ya dace da at-tafsir bil amma duk tafsirin da ya saba da a tafsir bil ma'thur suna cin karo da juna idan ka ɗauki aya ka fassara sai muka ji wata ayar kuma tana suka abin da kace ka fassara wata aya da wani da wata magana taka sai mu wannan magana taka kuma ta ci karo da wani hadisi ko ta ci karo da maganganun magabata to wannan magana taka ta zama ar-ra'yul madmum ra'ayi ne abin zargi wanda ba za a karba ba Zaka ba a barin yin tafsiri a hannun mutane haka kawai ga kowa ya faɗi abin da ya ga dama a'a sai an yi bincike ya fi ta hanyar scrutiny an tabbatar da cewa wannan tafsirin irin wanda za a karɓa ne kafin ya zama ya samu shiga ina fata mun fahimta to misali akan tafsiri irin wannan wanda zaka ji mutum ya yi kokarin amfani da ishihadinsa akwai littattafai da yawa da za su taimaka wa mutum akan wannan tafsirin nan mai girma da ake ce a tafsirin kabir ko mafatihul gani wallafar fakhruddin razi babban malami ne wanda Allah za shi basira ta magana basira ta iya zance wannan bawan Allah wanda ya rasu shekara ta ɗari shida shida ya yi ƙoƙari kwarai da gaske wajen tafsirin alkur'ani wanda za ka ji ya dace da tunaninka da hankalinka kuma ka ji ya maka wa alkur'ani gardi ta hanyar fito da ma'anoni wato masu ban kai da kuma fito da abubuwa na fa'idoji da istinbati na ilimin zamani wanda suka dace da ilimin kimiyya irin na zamanin da kuma wato nisan wato basira ta ilimin sanin larabci duk wannan zaka ga ya faɗaɗa a ciki kamar yadda ya dace da irin tafsirin wato Alkashaf kashaf na wato shari anwarut tanzil wa asrarut ta'wil wanda ake ce masa tafsirul baydawi yana cikin wannan hanyar tafsirin nasafi wanda ake ce masa madarikut tanzil wa haqa'iqut ta'wil yana daga ciki tafsirin alusi wanda ake ce masa ruhul ma'ani fi tafsirin qur'anil azim wa sab'il matani yana cikin wannan sannan tafsirin maragi duk wannan suna ciki waɗanda ake ce musu a tafsiru bidiraya ya fata an fahimta wannan kawai na bada misali ne akwai littattafan tafsiri daban-daban waɗanda ya kamata duk wanda zai yi tafsiri ya duba wannan ya duba wannan ya duba wannan bangaren akwai tafsirin da ake ce musu tafsirul jawami wanda suka haɗa wancan da wannan din tafsirin wato al-imamu tabari abin nan aljami'u li ahkamil qur'an yana cikin wannan tafsirin al-imam shaukani fatul qadir yana cikin wannan da sauran littafan tafsiri kamar tafsirin ibnu ashur duk irin waɗannan suna cikin tafsiran da ya kamata a ce mutum tafsirin katini duk suna cikin waɗanda ya kamata mutum ya leƙa ta nan ya leƙa ta can sai zama kafin ya fito ya samu cikakken bayani akan abin da zai iya fassara alkur'ani da shi da wadatar wato ayoyi da hadisai da kuma wadatar fahimta ta malamai wanda zai iya fito da ma'anonin alkur'ani sosai kamar kamar yadda na ce akwai akwai wanda ba a karɓa wannan kuma ma a kasara kuma yau shi ne mutum ya zauna shi kaɗai kawai ko jahilci ya ja shi ko son rai ya ja shi sai faɗi abin da ya ga dama akan alkur'ani ya juya aya inda ya ga dama ya bankare ta idan ya ɗauko wani zance to duk ayar da ya jawo dole sai ta yi daidai da wannan zancen ko ayar tana so ko ba ta so saboda da tuni ya ce kaza akwai kyau to duk ayar da zai jawo dole ta nuna akwai kaza akwai kyau ko da ayar ta ce ba kyau tunda shi ya riga ta faɗa sannan in ya ce kaza ba kyau duk yadda in ya ja aya sai ya nuna cewa ba kyau a wajen fasarar ko da ayar ita ba ta ce ba kyau ba wannan shine a rayul madnun kuma mutane da yawa suna cikin irin wannan kuma tsafar son rai ne ba wajen bai iya ba inda zai iya ya fassara da kyau ayar za ta fita daidai kuma ma'anar za ta fita daidai amma saboda bai yi daidai da abin da shi yake so ya faɗa ba ya riga ya koro zance ko ya yi shekaru shekara da shekaru yana faɗa kar yau kadai ya canza waka dole ya ɗauko ayoyin da za su daidai a wannan ko da ba su daidai da ita ba wani kuma jahilci ne shi bai sani ba amma tun da an ce malam ka yi zai ce ke eh zani mun koyi zauna dole sai ya yi sawa'un ayar ta fasaru ko bata fasaru ba dole sai yayi yadda za a yi a ji an gane in ana yi yana ce an gane ana ce eh ko ba a gane ba wannan shine wanda mutum zai amfani da jahilcinsa kuma ya fada cikin hadarin abin da Allah madaukakin sarki ce wa an takulu ala Allah ma la ta'lamu abin da kai baka sani ba kuma ka ce Allah haka yake miki wannan yana daga cikin abin da yafi komai hadari mutum ya ce Allah ya ce ko Allah yana nufin kaza alhali ba haka Allah yake nufi ba magabatanmu na kwarai su imamu shafin imamu ahmad suna cewa amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah mun yi imani da abin da Allah ya ce amma a irin yadda Allah yake nufi ba yadda mu muke nufi ba mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya ce a irin yadda shi yake nufi ba irin yadda mu muke nufi ba Allah ya sa mu asiri yana da wato akwai misalai da yawa da irin wannan tafsirai wanda in mutum yana yi zai kula da su musamman tafsiran da aƙidar mutane ta jashi ta yi tasiri a cikin tafsirin kamar tafsirin mu'tazilawa tafsirin abubakar al-asam tafsirin abu ali al-jibba'i tafsirin alqazi abdul jabbar al-mu'tazili duk waɗannan zaka samu ra'ayinsu na mu'tazilanci yayi tasiri a wajen fassara ayoyi dole ka yi hankali akan wannan duk littafin tafsiri idan ka ɗauka ka yi kokarin gano menene aqidar mai littafin saboda aƙidarsa za ta yi tasiri wajen fassara aya tafsirin malaman shi'a kamar tafsirin kummi na ibrahim kummi wanda ya mutu tun shekara da tara. amma ya tattara ra'ayoyinsa na shi'a isna a shari'a wanda ya fassara ra'ayoyin dukansu da irin wannan ma'anar tafsirin al'amsar fi tafsiri kitabin lahil munazzal na ashef nasir makarim shirazi da tafsirin asafi fi tafsiri salamin lahil wafi na alfaid alkashani duk waɗannan manya-manyan malaman shi'a ne waɗanda suka yi tafsiri in ba kawai don kaga littafin jaziri zai ka dauka sai kai ƙoƙarin gano aqidar mai littafin haka waɗansu daga cikin sufaye yan batiniya waɗanda suka yi tafsiri kuma sufancinsu ta batiniya ta shiga ciki kamar tafsirin wato ibnu arabi wannan tsohon zindiki wanda zai zauna a wuri kafin ya yi tafsiri sai karkaɗa rigar ce ba abin da yake cikin wannan riga sai ubangiji za ka bari ubangiji ya muku tafsirin maganarsa saboda yana da aqidar wahdatul wujud shine yana ji komai Allah ne za ka ya zauna yana faɗa sai ce shi inda yana faɗa kuma shine ma Allah ba sai ka je nesa kana nema ba to kaga irin waɗannan dole sai mutum yayi hankali duk abin da ka ji a cikin akwai barna to kar ka je ka faɗa a cikin wannan barnar sai ka sani tafsiri yana da uslubi kala guda hudu akwai abin da ake ce a tafsirul ijmali shine hada aya kai kokarin ka faɗi menene a ciki a dunkule akwai tafsirin da ake ce a tafsirul tahlili shine wanda za a yi fashin baki wato dalla dalla a ɗauki kowace kalma kowace aya a ta cire cire a ta hukunce hukunce a ta faɗan waye wannan shi ake ce a tafsirul ijma a tafsiru a akwai wanda ake ce a tafsirul muqaran ne wanda za ka haɗa, wani ya ce wani ya ce wani ya ce sai ka haɗa, sai kuma sai ka fita tsakiya sai ka ce ga abin da ya fi zama daidai daga cikin maganganun waɗannan akwai a tafsirul mawdu'i ne wanda mawdu'i yake ɗaukawa na kowane ɓangare na ƙur'ani, wani abu yake karantarwa na darasi sai ya ɗauki mawdu'in sai ta halilin sai nemo aron dukkan sauran ayoyi a cikin ƙurani sai ya gama da su in ya je gaba kuma sai ya ɗauki wani mawdu'in waɗannan su ne manya-manyan salo guda hudu da malamai suke amfani da su wajen tafsirin alƙur'ani sai bangare na karshe shine sharuɗan malami kafin ya zama mai tafsiri duk wanda bai cika wannan sharuɗa ba idan yayi tafsiri to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko salamatul aqida dole mutum ya zama yana da aqida mai kyau aqidar sanin Allah daidai da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da rukunan imani daidai da kuma fassara su akan muradin Allah da muradin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan muradin shi kansa ko muradin wani wanda yake girmamawa ba wanda ba Allah ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da bai da wannan to in ya zo tafsiri sai ya dauko masa ya hada da tafsirin amma idan mutum yana da aƙida mai kyau ta ahlus sunna idan ya zo tafsiri ba za ka taɓa jin ya ce a girmama wani ba sai Allah sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda kake a tafsirin sa ya ɗauko Allah ya ɗauko manzan Allah kuma sai ya karo wani kuma ya ce shi ma wani shi ma wani ne ba Allah ba ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan kabar shi bai da salamatul itika ina fahimta ina fata mun fahimta duk wanda in ya dauke ka zai kai ka gaban manzan Allah ne sallallahu alaihi kai sai Allah to wannan shine zaka bi tafsirin sa amma wanda zai kai ka ta hanyar wani abu na biyu shine mutum ya zama yana da ilimi na shari'ar musulunci saboda duk yadda ka san fassarar qur'ani idan baka da sauran ilimi na bangarori na addinin musulunci kuma za ka rinka kwaba da yawa alqur'anin sai ka rasa bayan ka ɗauko shi a ina za ka aji. haka dole ne da ilimin tafsiri zama yana da ilimin muka sauran addinin musulunci ilimin fiqhu ilimin qur'ani ilimin qira'at ilimin sauran bangarori ilimin sunna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine mutum ya zama yana da ilimin larabci dole mutum ya zama yana da kwarewa a kan sanin larabci da irabinta da kuma wato ilimin wato fashin baki na yadda fashin bakin larabci domin alqur'ani alqur'ani ne ba larabi sannan na gaba shine mutum ya zama dole ya zama yana la'akari da tartibi wajen in ya zo ya rinka bada tafsiri da alqur'ani sai sunna sai manganu magabata kafin ya kawo maganganun waɗansu sannan abu na ƙarshe shine mutum ya zama yana da fahimta mai kyau wadda ta dace da abin da aya take faɗa kuma wadda ta dace da halin da mutane suke ciki da halin zamaninsa <clears throat> yadda in ya ɗauko aya da yadda aka fasara ta a da to yaya kuma zai alakanta ta da zamanin yanzu ya kuma zai alakanta ta mutane yanzu su fahimce ta don akwai sakon da in ka barta a da to mutumin yanzu ba zai fahimta ba da haka dole sai mu ce ya zama yana da ilimi na sanin zamaninsa ilimi na sanin halin da mutane suke ciki kada zama yana kawo ayoyi suna rikita mutane sai mutane su ji kamar ayoyin sun zama outdated to idan mutum ya zama ya cika waɗannan shine ya cika sharuɗan da zai iya tafsirin alkur'ani mai girma Allah ubangiji ya sa mu cika waɗannan sharuɗa kuma Allah ubangiji ya ba mu ilimi mai amfani ya sa mu amfana kuma mu amfanar wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku yi kokari daga kan